birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na boi Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma sai kuma alfa radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa kungiyar direbobi masu zaman kansa ta NURTW ta ce tana duba yiwuwar dakatar da zirga-zirga a hanyar birnin gwari saboda matsalar satar mutane. Daga nan kuma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. menene ra'ayinku game da sace-sacen mutane da ake fama da shi a hanyoyin najeriya ta yaya za a magance shi ku kira lambar mu ku faɗa mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce b biyar shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya amma kafin nan ga labaran duniya to jama'a barkamu da warhaka masu gabatar da kara amurka sun tabbatar da cewa idan aka samu shugaba donald trump da laifi akan zargin da ake masa na aikata ba daidai ba ba za a hukunta shi ba a sanadin dogon binciken da aka kwashe shekara ana yi kan shishigin rasha a zaben amurka na 2016 tsohon magajin garin new york rudy giuliani wanda ya fara aiki da tawagar lauyoyin trump ya gaya wa tashar talabijin na fox news cewa a 'yan kwanakin nan lauyoyin mai binciken lauyoyin mai bincike na musamman robert Muller sun ce za su yi aiki da tsarin dokar hukumar dokan da aka dade ana amfani da ita ko da ma an gano sabbin shaidu masu inganci da ke nuna cewa trump din yana ya aikata laifi koriya ta kudu na ta kokarin ganin cewa ba abin da ya canza da shirin da ake yi na taron da aka shirya yi tsakanin shugaban koriya ta arewa a Kim Jong-un da shugaban kasar Amurka Donald Trump bayan Koriya ta Arewa ta yi gargadin cewa watakila ta janye daga ganawar kan matsin lambar Amurka na cewa sai ta ga bayan shirinta na kera makaman nukiliya. Majalisar tsaron kasar Koriya ta Kudu ta bayar da wata sanarwa yau Alhamis inda ta yi alkawarin cewa za ta tabbatar ta ci gaba da cuɗanya da dukkan masu faɗa a ji a biranen Seoul washington da pyongyang don ganin cewa an yi taron kuma an yi shi a cikin halin mutunta juna maganar ko za a yi wannan taron na ran sha biyu ga watan yuni ko ba za a yi shi ba ta kunnu kai ne jiya laraba biyu bayan kalaman da mataimakin ministan harkokin wajen koriya ta arewa na farko kim gwen ya yi ne cewa gwamnatin koriya ta arewa za ta sake tunani ko za ta halarci taron inda idan amurka ta ci gaba da nacewar sai koriya ta arewa ta wargaza shirinta na nukiliya shugaba donald trump ya gaya manema labarai a fadar white house jiya laraba cewa amurka ba ta samu sanarwar ko za a zauna taron ba ko ba za a zauna ba haka kuma ya ce har kwanan gobe amurka za ta ci gaba da nacewa kan lalle sai an ga bayan makaman nukiliyar na koriya ta arewa labaran kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka miliyoyin mutanen kasar burundi da ke afirka ta gabas na jefa ƙuri'ar su a yau a wani zaben da ake jin zai iya tsawaita mulkin shugaba pierre nkurunziza har tsawon wasu shekaru sha shida daga yanzu zuwa shekarar 2034 mutane da dama sun tsaya a cikin dogon layuka da ke wajen rumfunan zaɓe a birnin bujumbura da ƙasar baki ɗaya domin kaɗa ƙuri'arsu wa'adin mulkin shugaban ƙasar a yanzu na shekara biyar ne amma kwaskwarimar da ake son yi wa kundin tsarin mulki za ta baiwa shugaban ƙarin shekaru bakwai akan karagar mulki kundin tsarin mulkin kasar ya baiwa kowane shugaba wa'adi mulki biyu ne kawai amma ana ta ganin cewa sauya dokar zai baiwa nkurunziza damar ya sake tsayawa zaɓe har sau biyu nan gaba shi dai shugaba nkurunziza wanda tun shekarar dubu biyu da biyar yake kan karagar mulki an sake zaben shi ne a karo na uku a shekarar da sha biyar abin da ya saba wa dokar da ta tanadi yin mulki sau biyu kawai wannan matakin yana cikin yarjejeniyar da aka rataba. rattaba hannu don maido da zaman lafiya a shekarar 2000 wanda ya kawo ƙarshen mummunar yakin basasa da aka yi a lokacin wanda akalla mutane 1,200 suka rasa rayukansu yayin da wasu mutanen burundi fiye da 400 suka yi gudun hijira daga ƙasar. Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO ta ce barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya yadu zuwa wani birnin kasar abinda ke haddasa fargabar wanzuwar cutar mai hallaka mutane. An tabbatar da bular cutar a cikin ɗaya daga yankunan da aka keɓe na musamman da ke garin Bandaka mai mutane fiye da miliyan ɗaya wanda kuma yake arewa maso yammacin lardin Equateur. Bandaka na da tazarar kilomita 150 daga yankin karkarar bikoro inda an ne bullar cutar ta samu asali a farkon watan nan labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla kungiyar direbobi masu zaman kansu ta NURTW na barazanar dakatar da zirga-zirgar motoci a hanyar birnin Gwari saboda matsalar satan mutane da ke ci gaba da samu. Ga rahoton Isa Lawal Ikra. ganin irin yawan hare-haren da ake kai wa wasu al'umma da kuma sace mutane da ake a kan hanyoyin birnin gwari ya sa kungiyar direbobi masu zaman kansu wato nurtw ta ce tana duba yiwuwar dakatar da zirga-zirga a hanyar birnin gwari tun da ana hallaka mata mambobi. Alhaji Alhassan Haruna 313 shine shugaban kungiyar direbobin ta NURTW a shiyar Arewa maso yammacin Najeriya kuma shine ke shugabancin kungiyar a jihar Kaduna. Gaskiyar magana magana satan mutane da ake yi ba mai iya gaya maka adadin wanda ake sata gaskiya ne domin kusan kullum tsakanin birnin gwari zuwa huntuwa can sai an ɗauki mutum to mutane har abin ya kai ga sun dawo suna ganin wanda ma zai je dan dime sai dawo ta hanyar kaduna don yana ga yafi mai sauki don ya tsira da rayuwar shi to ita kuma ma wannan hanyar na kaduna yanzu ita ma sun dawo sun rufe ba dare ba rana a koda yaushe sai dai a kira mu a waya a ce an ɗauki mutum biyu an ɗauki biyar watan bawa su nema irin mai mutum goma sha takwas in ta zo a cike duk a sauke su a kora su a je kuma ana kiran ana neman kuɗin fansa mai yawa abun ya kai la haula ne jama'a a nan cikin garin birnin gwara aka fito aka ce amma dakatar da aiki duk da muna kan hanyar yin haka hanyar birnin gwarin dai ta zama kamar wani tarkon mutuwa ganin yadda ake yawan sace mutane ga kuma yawan hauhawar har-haren da ake samu a yankunan birnin gwarin da ya sa manyan hafsoshin tsaron tare da najeriya ke ta kai ziyara tare da ikirarin cewa za su kawo ƙarshen dukkanin tashe-tashen hankulan da ake samu a yankin birnin gwari ko da dai alhaji alhassan haruna tiriwantirin da dan asalin birnin gwarin ne ya ce a gaskiyar magana su 'yan birnin gwarin ba su fa gani a kasa ba ba ziyarar ne tafi damun mu ba abin da ya dame mu muna so mu gani ne a ƙasa domin a yanzu in babban sufetu janar ya zo ya koma kuma ba a fasa ɗaukan mutane ba ai ga tsugunna ba ta kare ba to duk da shi ma shugaban rundunar sojan najeriya ya zo gaskiya mun ji daɗin zuwan shi don ya nuna ya damu da cewa wannan wurin akwai al'umma kuma tana cikin wani hali amma babban abin da ya dame mu a ɗauki matakin kawo ƙarshen mutanen nan tunda sun mai da abin nan kamar kasuwanci. To kowace hanya ce za a bi wajen kawo ƙarshen sace-sacen mutane da hare-haren da ake samu a wasu yankuna a wannan kasa. manjo ya haya shinko mai ritaya ɗaya ne daga cikin masu fashin baki akan harkokin tsaro satan mutane kashe-kashe da kone-konen ƙauyukan nan ya faro tun wajejen ɓangaren jihar zamfara ne gwamnati ta yi sakaci a gaskiya da al'amura suke faruwa a lokacin da mai girma shugaban ƙasa je kaddamar da wani bariki a zamfara kuma da aikin atisaye na sojoji mutane za su ɗauka cewa daga wannan lokaci abin za su yi sauki amma sai suka ta'azzara wato daga irin sakacin shine duk inda ake cewa ana yaƙi da ta'addanci to dole ne kamar yadda yaƙi yake ne ko a musulunce in ka duba duk inda aka ce an ci da yaƙi akan so a kafa gari a wurin ko a samar da shugabanci ya zamanto ba a tafi an saki wannan wuri ba don wanda ka mamaye shi ka karɓi wannan wuri a wurin sa zai fada zai nuna ma kuma yana nan to abin da yake faruwa kenan sace-sacen mutane da nufin karɓan kuɗin fansa da hare-haren hallaka mutane a yankin birnin gwari dai na ta faman hauhawa a cikin waɗannan 'yan makonni duk ko da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da wata sabuwar bataliyar sojan da ta ce za ta yi fito na fito da waɗannan tsagiru. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa Lawal Ikra. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku game da sace-sacen mutane da ake a kan hanyoyi a Najeriya? Ta yaya wace hanya za a bi domin a magance shi? Lambar mai ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a ɗan shakata da wannan waƙa. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, Madalla, mun sami kiranmu na farko daga wani ca, wane ne akan layi? Assalamu alaikum kuna magana da Audu Girema. To Malam Audu muna sauraron ka me ka ce game da wannan sace-sacen mutane da ake kan hanyoyi a Najeriya? Wannan sace-sace dai dai mu ce Allah ya rufa mana asiri. Allah kuma ya kiyaye mu. To amin. Akwai wata shawara da zaka ba hukumomi ko mutane. duk abin da ake tunani duka ya gagari gwamnati domin akwai munafukai a gwamnatin. To wace hanya ya kamata a bi domin magance wannan? To sai dai kawai hanyar kuma ya dai ne addu'a Allah Ubangiji ka rufa mana asiri. To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na kabar mu je kwara wane ne akan layi da kwara? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Alhaji Garba na Sokoton Najeriya mai bula kala kala daga nan kwara a Najeriya. A gaskiya hanyar da ya kamata ya kamata a ƙara ɗaukaka matakan tsaro na ganin cewa waɗannan masu sarrafa waɗannan masu sace-sacen jama'a ya kamata a ɗauki matakai na tsawo masu ƙwari kuma masu tsauri na ganin cewa an duk kusur da irin wannan don gaskiya bai kamata ba ana sace yawan jama'a irin wannan haka kuma muna kira gare su da su tsoron Allah su sanewa rayuwa guda ta kuma rai daraja gare sa to malam bello mai bulawas mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je kaduna wane ne akan layi daga kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum assalam wa ke magana. Sunana injiniya ɗan Juma mai gidan bidiyo ina kiran ku daga nan garin kasuwan magani jihar Kaduna Najeriya. To injiniya ɗan Juma muna sauraron ka. To wato ni shawaran da nake so in bada ina so in bar ainihin su hukumomin tsaro ne akan yadda dajin nan ya yi iyaka da jihohi kusan guda hudu ya kamata ainihin hukumomin tsaro na sama musamman sojojin da sojojin sama mm. tun daga na'urori na zamani wanda za a kaddamar da su a cikin wannan daji amma duk yadda za a yi da wannan daji in dai a ce wai za a kai farmaki ta kasa ne da waya iya cin lagon mutanen nan ya kamata gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro su karfafa tsaron su ta hanyar sama dai ina ganin kamar shine mafita da fatan za ku tashi lafiya to mazalla injiniya dan juma mun gode da wannan gudunmawa da ka bayar har yanzu dai muna Kaduna wani ne akan layi a Kaduna Yarfila Shingumal barka da yammaci. Barka da yamma ya suna malamin. Sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala da Kaduna muna sauraron ka inda matsalar ma yanzu haka tafi tsamari. Ba su mun tsaro shi wannan alhaki sai yana kan su ne. Hmm. To aka yi aka ba su training da kayan aiki da za su kore da rayukan mutane jikiyoyin su. Lallai da za su ɗauki shawarar ya kamata a ce duk hanyar da aka san al'umma suna bi. a dinga duk ko a sa roadblock a kafa ma sojoji tanti a ce soja wannan duk inda za a roadblock wannan yana hangen wancan duk roadblock da za a sa waɗannan suna hangen wa'incan to in aka sa wannan duk titunan yankin nan za a samu sauki abin da muke ga za a yi kenan duk inda aka sa soja nan yana hangen wancan duk su zage wannan titunan Allah da za a samu sauki to murtala fatan kuma za su yi wannan aiki da wannan shawara to murtala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi kuma shawara da ka bayar har yanzu dai muna Kaduna wane ne akan layi a Kaduna Muhammad Rabi'u Idris zo kan da kanwa. To Muhammad Rabi'u muna sauraron ka. A gaskiya mu anan muna da wasu yan kato da gora ana ce musu yan bula. Ya hmm. eh, ka abin gwara a kafa irin su za su shiga dajin nan wallahi za su yi maganin mutane gaskiyar magana. Shi ne amma abu ya ci ya ci yawa da mun yi fama da irin wannan. amma wala yan ne a cikin mana magani a shuru yanzu wato kana nufin a sami a sami irin su a kafa yan ƙato da gora su za su yi maganin wannan abin da a nemi mafarauta masu kyau jarumai wala akwai su za maganin waɗannan. To Muhammadu Rabi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka ko wannan gudunmawa da ka bayar. To daga Kaduna bar mu je Sokoto wani ne a kan layi a Sokoto? Assalamu alaikum Hajji Hashim a kana magana da Kabiru Abubakar Bulan yanki shagari local government. To Malam Kabiru muna sauraron ka. To gaskiya sha'anin tsaro musamman irin garkuwa da mutane da kone-konen garin abin ya kai lahawala wala kuwa billah. Saboda haka muna kira ga sauran jama'a musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba domin ya shafi kowa. Hmm. Musamman wata wannan wata mai albarka to a ci gaba da addu'a. Sannan don Allah irin abubuwan da ke ta faruwa musamman haƙƙin da ajiye a ba jami'an tsaro. Hmm. Allah a ba su a ba su kayan aiki. domin in ka duba mm. waɗannan da ka kada hanya da zai sauran suna kone-kone in an ka ci a tunkare sai su jami'an tsaro su nuna cewa a sun yi su kayan aiki to ta yaya za a cewa jami'an tsaro a ce wani wanda zai iya ba da kuɗi ya sau makami ya shi uh, kayan aiki ya kamata gwamnati ta sa ido ta sau musu makamai waɗanda za su tsaya bisa gaskiya a ranga kuma a tanar musu albashi da sauran haƙƙin irin waɗanda an hakashe a musu kadi su ma abin nan yaran da suka bari da zai matan su ta san samu sa'ida to malam kabiru mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka bayar barin mu ya Kano wane ne akan layi da ya Kano Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam. Malam Sarafil barka da dare. Eh, barka dai. Daga Kano kuma. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo na Najeriya daga kanan Dabo. To Alhaji Musa muna sauraron ka. To alhamdulillahi gaskiya al'amari na farko da za mu yi kira ga gwamnatin tarayya ta Malam Muhammadu Buhari. Ya kamata gaskiya al'amari magana wannan birnin gwarin ya kamata a tsaya a duba al'amarin. Kuma idan muka ɗauka kaga kamar gwamnan jihar Kaduna da su kansu 'yan majalisun mu da tijan nan guda biyu to ya kamata duk kokarin da za su tabbatar da a cire siyasa a ciki magana kashe mutanen da ake a wannan local government duk wanda ke jihar Kaduna ya san wannan matsalolin kuma ya san wannan hanyar yanzu abin da zai baka mamaki mm. kwanaki mutanen mu yan kasuwa sun tafi birnin gwari mm. akwai mutum da aka naira miliyan biyu akwai miliyan hudu akwai wanda aka harba abokan mu ne to kaga duk irin wannan abubuwan ya kamata a cire siyasa a ɗaya a kula da wannan bangare mm. domin al'umma ake kashewa yau inda a ce wani dan majalisa guda ɗaya za a kashe ko kuma wani jami'in gwamnati wallahi da an ɗauki mataki to kiran da muke da yake na kamata kuma jami'an soja su tsaya su yi aikin da ya kamata wannan a wannan guri a buɗe wani barikin sojoji da na 'yan sanda a tabbatar da tsaro a wannan guri saboda gaskiya al'amari abin ya kici ya kici to Alhaji Musan Garo mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar a kuma da kiran ka zamu kawo daga wayan mu ta karshe a yau sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu buɗe muku layin ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu haka agogonmu na cewa karfe biyar saura minti goma sha ɗaya. Menene tasirin azumi akan matasa? sunana fosta adamu a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna babban abun da ya sa nake murna da azumi shine inda matasa suke ɗaukan ibada sosai suka yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da mu da sahu ɗaya muke a masallaci mu amma ɗaukan azumin farko nan sai aka cika masallaci ɗingim kuma majority matasa ne suke cike da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi ya natsu wuri guda yana rike da tazbi ana nan ana dai an koma ga Allah amma kuma abun jan kunne ga 'yan kasuwa don Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah ita riban nan fa lokaci guda ne sannan kuma ladan nan zaka je ka dawwama a ciki ne kaga yanzu eh, yadda suke yi suna tonton ne yan gwarin nan sai a ce malam azumi ya kawo kayan gwarin satin nan sati mai zuwa kuma dan asibi ya kawo nashi to suna yin tonton ne in har sun daina wannan sun haɗa kai guri guda kaya zai zo mana da sauki sannan kuma su shugabannin su masu basu kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana ana bin Allah ana ana neman tafarkin ubangiji ta wajen so inda ka yake a can zaka nemi ladan ka don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki tunda mutane suna taka daga yola zuwa abuja da kafa don murnan eh, hawan buhari a shugabanci to ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala su sauke kayan su don darajar manzon allah sallallahu alaihi wasallam To Allah ya sa mu dace, yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Najeriya ta ci gaba da kasancewa a matsayin da take a kai na ƙasa ta 47 a jadawalin mafifitan ƙasashe ta haujin ƙwallon ƙafa a duniya wanda hukumar ƙwallon duniya wato FIFA ta fitar a yau Alhamis. jadawalin na watan da ya gabata na afrilu ya dora kungiyar super eagles ta nigeria a zaman ta 47 a duniya kuma ta shida a nahiyar afirka matakin da ta ci gaba da kasancewa a wannan watan na mayu kasar tunisia ce ta sama a nahiyar afirka to amma tana kasa ta goma sha hudu ne a duniya a matakin duniya dai kasar jamus ce ke ci gaba da kasancewa ta daya inda kasar brazil take ta biyu belgium ta uku portugal ta hudu yayin da argentina da switzerland suke kasashe na biyar da na shida za a karrama ɗan wasan ƙasar masar muhammad sala da ke taka leda a ƙungiyar liverpool ta ingila ta hanyar sanya kyautarsa ta takalmin zinare a gidan adana kayan tarihi na ƙasar birtaniya a zaman kayan tarihi daga ƙasar masar sala ya nuna ƙwazo sosai a wannan kakar wasannin inda ya lashe kyautar takalmin zinare tare da kafa tarihin zura kwallaye 32 haka kuma za a baje kolin kyautar ta sala a fafatawar ƙarshe da ƙungiyarsa ta liverpool za ta yi da real madrid ta kasar spain a gasar zakarun turai mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester city ta ingila pep guardiola ya rattaba hannu a wani sabon kwantaragin ci gaba da aikin sa a kungiyar har ya zuwa shekara ta 2021 guardiola dan shekaru 47 ya jagoranci kungiyar ta lashe gasar premier ta bana tare da kafa sabon tarihin karkare kakar wasanni da maki 100 sabon kwantaragin da ya shine mafi tsawo da tsohon kocin na barcelona da bayan munich ya taba rattabawa hannu tun sa da ya soma aikin horarwa a shekara ta 2008 a bangare ɗaya kuma kungiyar arsenal na shirin tattaunawa da mikel ateta a yau din nan a yankurin da kungiyar ke yi na maye gurbin kocin ta arsene wenger da shi ateta dan shekaru 36 yana kan gaba ne a cikin 'yan takarar da ke son su gaji wenger kungiyar atletico madrid ta kasar spain ce ta lashe gasar europa league ta bana bayan da a yau alhamis ta doki marseille ta kasar faransa da ci uku da nema a wasan karshe ta gasar wannan ne karo na uku da kungiyar ta atletico take lashe gasar ta europa league a tarihi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To yanzu kuma sai shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. karkashin shirin bada tukuci na amurka da ake kira da for justice ma'aikatar harkokin wajen amurka za ta bada tukuci kuɗi na dala amurka miliyan 25 ga duk wanda zai iya bada bayanai da za a gano mazauni da kamawa ko kuma hukunta madugun 'yan kungiyar ta'addan isis abubakar albagdadi baghdadi wannan mutum da kuma aka sani da sunayen ibrahim awad ibrahim Ali Albadri da kuma Abu albagdadi Al-Baghdadi shine babban shugaban kungiyar 'yan ta'adda da ke kasa Iraki da Siriya wanda kuma aka santa da sunan ISIS ko kuma da'ish. Tsaron ƙasa da kuma 'yan ƙasar Amurka shine buri na farko a kan yaƙi da ta'addanci da ƙasar Amurka ke yi. Kamar yadda aka ƙarfafa ƙarfi da ƙarfe na sojoji wajen iyakar 'yan ta'addan ISIS. Haka ita ma gwamnati Amurka ta ƙara ƙarfi wajen samo bayanai akan shugabannin ƙungiyar ISIS domin gurfanar da su ga shari'a. A watan Yuni na shekarar 2014 kungiyar ISIS ta mamaye kuma ta mallaki wani bangare na yankunan kasashen Siriya da Iraki wanda suka ayyana da kansu a matsayin khilafar musulunci inda kuma suka ayyana albagdadi matsayin shugaba ko kuma khalifa. A shekarun bayan bayan nan kungiyar ISIS ta samu goyon bayan kungiyoyin 'yan ta'adda da dama da kuma mutane masu tsatsauran ra'ayin addini a sassa daban-daban na duniya inda kuma suka karfafa aƙidar kaiwa Amurka hare-hare. a ƙarƙashin jagoranci al-baghdadi ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kisan dubban mutane a gabas ta tsakiya haɗa ma da mummunar kisan wasu 'yan fararen hula da aka yi garkuwa da su a ƙasashen japan da ingila da kuma amurka ƙungiyar ta sha ba da umarni kai wasu har ta'addanci da suka wuce kan iyakar daular tasu da ke ƙarƙashin khilafa a shekarar 2011 gwamnatin amurka ta ayyana abubakar al-baghdadi a matsayin ɗan ta'addan duniya na musamman ƙarƙashin doka mai lamba ɗaya uku biyu haka kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya akan isis da da'ish da alka'ida ya sami shi takunkumi a lokacin da shi al-baghdadi yake shugaban ƙungiyar alka'ida da ke iraki wadda daga baya ta rikide ta koma ƙungiyar isis idan kuna da bayanai akan wannan mutum ku tuntuɓi ofishin jakadancin amurka ko kuma ofishin karamin ofishin jakadancin amurka mafi kusa domin ba da bayanan ana iya ba da wannan bayanan akan shafin www.rawarforjustice.net ko kuma ta adireshin imel na info at net wanda suke zaune a nan amurka za su iya kiran wayar tarho ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai gwamnatin ƙasar amurka na ba da tabbacin cewa za ta binciki dukkan rahotannin da za a bayar kuma za ta sirranta duk waɗanda suka ba da bayanan in ma ta kama a shirin gwamnatin amurka take ta canza mazauni ga waɗanda suka ba da bayanan Tun da aka fara shirin gwamnati Amurka na bada takwici a shekarar 1984 shirin ya biya fiye da miliyan 145 na Amurka ga mutane fiye da 90 da suka bada bayanan da suka yi sanadiyar kama 'yan ta'adda ko kuma hana ayyukan ta'addanci a duniya baki daya. Za ku iya samun ƙarin bayani game da wannan shiri na bada takwici na gwamnati Amurka a dandalin Twitter na http twitter.com rawarforjustice for justice. sharhi murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A takaice, Masu gabatar da kara a Amurka sun tabbatar da cewa idan aka samu shugaba Donald Trump da laifi akan zargin da ake masa na aikata ba daidai ba, ba za a hukunta shi ba a sanadin dogon binciken da aka kwashe shekara ana yi kan shishigen Rasha a zaben Amurka na 2016. Tsohon magajin garin New York, Rudy Giuliani, wanda ya fara aiki da tawagar lauyoyin Trump ya gaya wa tashar talabijin na Fox News cewa a 'yan kwanakin nan lauyoyin mai bincike na musamman robert mueller sun ce za su yi aiki da tsarin dokar hukumar dokan da aka daɗe ana amfani da ita ko da ma an gano sabbin shaidu masu inganci da ke nuna cewa trump ya aikata laifi koriya ta kudu na ta ƙoƙarin ganin cewa ba abin da ya canza a da shirin da ake yi na taron da aka shirya yi tsakanin shugaban koriya ta arewa kim jong-un da shugaban ƙasar amurka donald trump bayan koriya ta arewa ta yi gargaɗin cewa watakila ta janye daga ganawar kan matsin lambar amurka na cewa sai ta ga bayan shirinta na ƙera makaman nukiliya. Hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO ta ce barkewar cutar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo ya yadu zuwa uh, wani birnin kasar abinda ke haddasa fargabar wanzuwar cutar mai hallaka mutane. An tabbatar da bullar cutar a cikin ɗaya daga yankunan da aka keɓe na musamman da ke garin Bandaka mai mutane fiye da miliyan ɗaya wanda kuma yake a arewa maso yammacin lardin Equateur. miliyoyin mutanen ƙasan burundi da ke afirka ta gabas na jefa ƙuri'ar su a yau a wani zaben da ake yi a wani zaben da ake jin zai iya tsawaita mulkin shugaba pierre nkurunziza har tsawon wasu shekaru sha shida daga yanzu zuwa shekarar 2034 mutane da dama sun tsaya a cikin dogayen layuka da ke wajen rumfunan zaɓe a birnin bujumbura da ƙasar baki ɗaya domin kaɗa ƙuri'unsu wa'adin mulkin shugaban ƙasar a yanzu na shekaru biyar biyar ne amma kwaskwarimar da ake son a yi wa kundin tsarin mulki zai baiwa shugaban ƙarin shekaru bakwai a kan karagar mulki. To madalla masu sauraro da wannan maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman. Nisar fil hashim gumel ke cewa kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani nan lafiya. Salamu alaikum.